gaskiya yau an samu riba wallahi gaskiya daya biyu uku hudu biyar wani ne ke kira na da yamma na tashi salamu alaikum oga ina ni gaskiya oga gaskiya ba zan samu damar zuwa wallahi gaskiya akwai matsala babban matsala wallahi hey! wallahi babban matsala wallahi yanzu yanzu wasu sojoji suka koro wani bawan Allah wallahi sun zo harbin sa kawai sai suka harbe ni yanzu ma ana shirin kai ni makabarta ne ke ina kudin da na ajiya nan sun yi hatun ma yau mashin sun yi haka ban da renin wayo kudin ne za su hau mashin taya kudi za su hau mashin eh tun da gawa zai iya yin magana let's go a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode.